Jama'a salamu alaikum. Yau za mu ci gaba daga inda muka dasa aya lokacin da wasu 'yan damfara suka kira wakilin mu a Katsina zaharadin Sani suna neman su raba shi da abin hannunsa. Wanda ya kira shi ya ce masa wai sun yi makaranta guda ne kuma yanzu ya samu aiki da kamfanin samar da wutar lantarki mai suna NIPP. Dan damfarar ya ce wai za su sayi faya fayafayen samar da wutar lantarki daga hasken rana. wato solar panels har fakiti guda ɗari ya ce mazaharadin ana sayarwa a katsina kan kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin to amma kamfanin su zai saya kan dubu ɗari uku da hamsin don haka sai ya ba zahardin lamba wai ta wani ne mai suna malam musa da ke sayar da kayan a katsina da kuma lambobin wasu wai su ne ko consultant na kamfanin su biyu da za su zo da tsabar kuɗi domin su saya. Bayan an gama magana cewa ga nan zuwa da kuɗi sai aka tsallaka ainihin inda suke son kafa tarkon nasu na yin cuta, wato cewa suna son ganin samfurin kayan idan sun iso. Shi kuma wanda wai shine mai sai da kaya ya ce mazahardin sai an biya kuɗin samfurin naira dubu ɗari biyu da hamsin to amma ta banki kafin a bawa samfari idan ya aika za a kawo masa wannan samfurin dama duk wani dogon turancin da ake bugawa na kwaɗaita masa samun kuɗi tsaba har miliyoyi domin a raba shi da wannan kuɗi ne na samfurin a biyo mu zahararrun ne da manyan daraktoci ko consultant masu tahowa sayan kaya za a fara ji. Ah, Yeah, good morning. How are you? Good morning. Is it, are you the supplier of the material we are making yeah, in Katsina? Yeah, yeah, I'm the one. Okay, you have the material? Yeah, I have it on ground. Yeah, is what you have here. Yeah, okay. Uh, so, and uh, how did you want your payment if you be in uh, Do you need your money in cash? Yeah, I need it cash. Go to your warehouse and pick one sample. As soon as we arrive there in Katsina, we see the sample in your position. Okay. We will know that you are the dealer of the material. We will not give you the cash, give you four to five hours for the supply. Okay. Uh, I'll get it now. Uh, no sample, no business. To a bayan nan ne sai zaharirin ya sake kiran kanwa uwar gami wanda ya fara haɗa wannan yunkuri na yin damfara. Hello? Kawaka kama waya. I didn't tell me his name. Bai gaya musu nan shi Okay, Dr. James Neko, she Abulamane. Uh, eh, hey, I don't know who is the person there. Actually, they are coming to Kaduna. Yaka Jimana, Yaka Jimana, the leading consultant. Uh, eh, is the consultant, yes. The leading consultant is Dr. James oh, Olawa. Yeah, okay, is doctor, yeah, is Dr. that doctor. He he's coming alongside Yaka Jimana, he's coming alongside with Alaji Bulama. Yeah, eh, Alaji Bulama, they are coming together about to Kaduna. They gave me just four to five hours to make the yeah, za su zo da jirgin sama namu ne this energy pick up flight okay ya ga mu yawwa na so they accepted the price eh they accepted 350 350 very good the guy is cash or check not you know cash cash very good uh, and eh, how many hours they look at in the next three to four hours za su zo ka tsada I should go tell along with the sample. Na ce, I have everything on ground. Hey, like you come with the sample? Eh. One packet. One packet, yes. Okay, no problem. Uh, ka uh, Malam Musa Dogo. Eh, ya ci shi Musa assured me that duk suna na a ƙasa. Kuma he gave me that number. Eh, eh if I come... Yaradin, eh, Yaradin, listen to me, please. Listen to me. Uh, see, uh, the way I know you, I know you as a very serious human being. Uh, what you so fandanfojo with me, and I don't play with my, my, my, my, my old friends. yawa ya daidai very good ka ka wanda ka wanda kana za ka kira shi a shi a malam Musa Dogo eh eh makira marge na mu da ka kace wai please a cikin hundred pack da maka booking kana so a one packet kamar sample eh very good to to very good stop calling now sun sun sun ma kira na ma bari kira bari to ko wayan hello assalamu alaikum assalamu wa go eh yawa an akwai kaya dan kasa ba mana kai ka tun da zuba ne muna da abin da ya kai kasa ko shi da Allah ce ana son sample guda daya to ba sai eh, an kai da zamu da abubuwa abubuwa ya dan canja ba kama da ba ok to ya za a yi ai ta shaida ana ba da sample nan amma yanzu dole ne sai ka biya to ya a za a biya Eh, bane samu shi chief accountant kana gina da kyau ko? Ina jin ka. Zan tura ma, zan tura ma account inda zaka je ka biya. Zan ka zo nan company ne ko ni zan kawo maka kaya. Eh, kana ya kawo mun ma kuna kawa ne? so sai ma muna da abin nan muna da hilos ok to sai ka kawo to ba ma tara president to ka ka turo an ga ne kan sai ka ne bane ka gemu wai ka gani ok to yawa masha Allah yawa hello hello na yawa na yi magana da shi ya ce wai abin ya canza wai ko sai zai tura account number sai na fara payment Ok, abin ya dawo da wai in ka biya kuɗin guda ɗaya zai bamu ko? Ya ce zai bada. to to to to a ka kira yanzu a zaharabin eh. eh da na ake waye da turko shi bulama da kai shi ya kira ni da shi dr james odili to yawa sun godiya suna murna wai sun magana da yi da kai sun fara kiran kamar ma eh. eh sun fara kiran da a kamar na ko eh eh kaga ba su ganka da sampo ba gaskiya ba san ba wannan kudin ba sun gaya man yanzu Ina din suke dole sai ga gare kuma shi ya ce za an fara biyan kuɗi da ta ne ya canza da in sun kawo min su sai biya amma sai su ba su ansa cash sai dai in tura masu ta banki yanzu zai turo min wani bank account. ok account na ce makana na su ke na? to ka tura ni ka ji ne yanzu yanzu harabin. eh. yawa ka gan ban ba ka wani ajiyar kuɗi ka rage ba ko haka ba. eh gaskiya. yau kuma mun san wani maganan ah, sample zai taso ba. eh. suka mai an ka haka ko eh. a za ka yi kokari ka cire kudin guda ɗayan ka biya. Eh, 250 shi na ce ni malam Musa 250 za a sa mai kenan ko? A kan haka na haka ne kuma ribar mu zai zama 100,000. Yawwa. Ribar mu zai zama 100,000 ko ba ka ba? Eh. Yawwa shi wani 100,000 za ka yi ki 30%. To. Ita kuma 70%. To. haka Eh ka gaya mun. To yanzu a zami da shi ne zan tura mai kuɗi ko ko zaka turo kuɗi da yanzu in tura mashi. Wani wani da yake ko ba ne a kusa ne a cikin gari muna site ne. Eh. Eh zaka tura mishi kuɗin paket guda ɗaya ne. Two hundred and fifty ko? Two hundred and fifty thousand. Eh suka zo da kuɗi ko wasu mutane suka zo da kuɗi. Don kuɗin ba su kai ba. Eh. Eh, ina ga kamar ban kuɗi na da nake da su yanzu a banki ba su kai two fifty ba. Ina da one hundred and eighty yanzu. 180,000. Eh. eh su gare ne. Ka ka aka ba shi wannan sai sake zuwa wajen wani korance ne in yau. A'a ta ka ce bana so bana definitely to me you are not taking the zaharabin, eh, bana so ta kawo ne fana financial kawai. Eh. Eh ka kira shi yanzu ka ce wai a cikin wannan 250,000 ga deposit da kana da shi. To. Eh don an ji wasanni ma zan kira shi ne shi godiya ka gani kana da 180,000. To. Ta kuma take profit suka zo suka zo in ka zo da kudi suka same ka ko eh. za ka ware 150 daga sa kamar deposit wa kuma ribo ne na kai paket da ɗan za ka rike shi kamar wannan naka ne zai ma ɗaya na magana na zai ce ba ka sa kuɗi ka eh. samfuri a tabbatar cewa wannan wannan da ke cikin zaman zawar wani matsala ba eh. ina da ita on ground yanzu haka a have one eighty ka kira shi gare shi magana duka shi gobe da kira shi ne wallahi malam kun gade eh ka kira shi gobe eh, ya amfani da fara turo mai 180 ko an gama yawa to bari kira shi eh Allah mana ji assalamu alaikum hello eh yawa ba turo account number din ba ko eh, yawa shi ne nace gaskiya yanzu ban da 250 a kasa amma i have 180 ah, shi ne da eh, Ibrahim magana mun yi magana yau kun magana mun tun da da ka kama wai tafin da kana da shi a hannu ba wai sai ka je ka kai karana yawa 180 za turo maka yanzu to ba matsala da tura ma kan ka tura ka nan ba in na turo maka 180 in aka kawo abin Ka kaga zan je in samu kuɗi wajen wani sai in cika maka to ba matsala ya yi Allah ya shi send number ba matsala yawa hello yes my importer eh what else Uh, we just threw now from the bank, so we'll be proceeding now to Katsina. Okay. Uh, in less than one hour, 45 minutes will be in Katsina Airport. Okay, okay. I hope no disappointment. I ah, no disappointment. Endeavor to be in your position as example. sample. No, I told you earlier that if you handle us well, you are going to be our supplier. Uh, don't worry, don't worry. Hello? Hello? Yeah, another account number. So To Aisha in Inaka Bank, Kata Company, Kumanaka Sura, one Nura something. yawwa ka kasan ka aiko shi da ne, kuma na gaskana wani mutum ka kada kan masuri yanzu ne, ni am shock yanzu gaskiya To jikin Zahardin ya yi sanyi lokacin da ya ga cewa suna son ya tura kuɗi ne a asusun wani mutum a banki. ba wai ma kamfanin da suka ce yake sai da waɗannan kaya ba a shirmu na gaba za ku ji abin da ya faru bayan da asirin waɗannan 'yan damfara ya tonu a zama lafiya.